fa jaruma Rahama Sadau ta yanke alakar da ke tsakaninta da manyan jaruman Kanewood inda ta nuna ba ita babu su. Mai saurare gyara zama domin jin cikakken me ya haɗa wannan abin me yasa Rahama Sadan ta aikata hakan. Amma kafin nan da Allah ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna karrawa. Ga cikakken rahoton. Mai sauraron mu Rahama Sadau ta yanke hulɗa da wasu manyan jaruman Kannywood a shafinta na sada zumunta. Biyo bayan kin taya jarumar rama Sadau ɗin murnar bazze ɗin da ta yi, wanda ta yi kwana biyu da suka gabata ya kai ga fahimtar juna jarumar tana 'yar tsama da mafi yawancin jarumar masana'antar Kannywood ɗin domin kuwa ta yanke hulɗa tsakaninsu tuni a shafinta na sada zumunta. Sanin kowa ne alakar jaruman Kannywood tana da alaka da alakar su a shafukan su na sada zumunta domin ko da saɓani suka samu da junansu ta hanyar da duniya ke fahimta shine ta hanyar ganin sun sun daina bin juna a shafukan su wato shafukan nasu na sada zumunta. idan kuma an shirya an dawo ana bin juna tare. Duba da wannan mursisi da manyan jaruman Kannywood suka yi wajen ƙinta jarumar murnar cikatta na shekaru da ta na baze ya sa aka duba shinya alaƙar take inda muka gane tuni ita jarumar rama Sadau ta yanke hulɗa tsakaninta da manyan jaruman da suka hada da Adam Izango da kuma Sarki Alinuhu, Lawan Ahmad, Abdul M. Sharif da sauransu. Da damansu musamman ma waɗanda suka yi tofin alatsi ne a kanta kan balahirar da ta faru kwanakin baya kan wani hoto da ta saki har ya jawo cece kuce aka yi ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama. tsirarin jaruman da jarumar rahama sado a yanzu take bi a shafukan sada zumunta sun hada da sadiq sani sadiq umar m sharif zaraddini sani aminu sharif momo da kuma falalu a dorayi a cikin mata kuwa sun hada da hadiza gabon fatiwasha amal umar momi gombe hafsat idris da kuma aisha ali tsamiya da dai kuma sauransu sai dai kuma 'yan masana'antar da suka rage wanda su ma ba su ce komai a kanta ba a wancan lokacin wannan ya ba da amsar dalilin da ya sa su ma jaruman suka yanke alaƙa da ita inda muka fahimci cewar su ma manyan jaruman sun yanke alaƙarsu da take tsakani da juna sun daina binta a shafinta na sada zumunta musamman jarumi alihu da adam izango duk yanzu ba sa bin jarumar duk kuwa da kyakkyawar alakar da take tsakaninsu a can baya tuni dai aka fara shirye-shiryen shagalin bazze din ita jarumar domin mun gano ƙanwar jarumar zi sadau wadda shahararriyar mai hada kek ce tana ta kera kek na birthday din da za a yi na yayar tata wato rahama sadau babu shakka ba karamin abu bane ba tunda har rahama sadau za ta daina following din alinu da kuma adam izango a shafinta na instagram da kuma sauran shafukan sada zumunta ba wani abu ne sa ba kin waitaya ta murnar birthday da basi ba shine ya jawo haka kuma wannan yana da alaka da tun wannan abin da ta yi alinuhun ya fito ya yi mata tatas kuma adam ya e. zangon ma yi mata tatas wannan ce ta sa ina gaba su yi wata wani murnar birthday ba saboda laifin da ta aikata ita kuma hakan sai ya kona mata rai inda ita ma ta daina following ɗinsu su ma kawai suka daina following ɗinta yanzu kuma alaƙar da take tsakaninsu ta yi tsami domin kuwa babu wanda yake bin kowa babu shakka ni a wajena ko kuma mu ce a wajen jama'a rahama sadau wannan abu da ta yi na kin faloyin ɗinsa a nuhu wasu gani suke ita ta jiyo musamman ma abin da su jaruman suka yi a nuhu da adam e mutane ca suka yi sun yi daidai domin irin abin da ta yi a baya ya nuna cewar suna kishin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun nuna mata kuskurenta na cewar ba sa tare da ita tunda tana jaza musu abin da ba shi ne ba shin mai saurare kai menene ra'ayinka dangane da wannan abu da ya faru inda su sa'adam mai zangon da alulu suka yanke alaƙa su da take tsakanin su da rahama sadau inda ita ma ta janye alaƙar da take tsakanin su shin ya kuke gani a dangane da wannan lamarin shin alulu da adam zango sun yi daidai ko ba su ba mun gode masu sauraron mu bisa sauraron wannan tasha tamu da kuke a kowane lokaci ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa